an gama da kitabul fitar ko Allah ya raba mu da fitina ko Allah ya kare mu wa'annan matsaloli ne da suka faru Allah ya ba mu lokaci da za mu tsaya mu warware su bayyana asalin fitinan yadda ta faru ta irduran da aka kashe sayyidina Usman sayyidina Aliyu suna ganin ga abin da ya dace suna na Aisha suna ganin ga abin da ya dace sai ke kan yazo ya shiga tsakani to amma in aka zo za a fassara ma mutane ba a dauko sai a rinka ɗauko kurakurai ana bayyanawa ana fada kaza kaza kaza saboda turawa su ba ta tarihin addinin musulunci yasa duk wanda ya ɗauki ya karanci addinin sa in ba wurin waɗanda suka san menene addinin musulunci ba tilas a gurbata ma tunani a gurbata ma a asida. to imam al-bukhari yace kitabul ahkam al-ahkam jam'u hukmi yace littafin hukunce hukunce hukunci abinda Allah ya dora ma dan adam Ya ka kai ko kar kai sa'annan wane ne ya dace ya zama alkali ko ya yi hukunci yaya ake yi me Allah ya lizumtawa wanda za su yi alkalanci wani alkawari Allah ya ɗauka tsakanin su da shi eh, to shi ne za a imam bukari zai kawo a hankali a ayoyin da yake sun yake wajensa ayoyin da suke wajensa da hadisan da suka inganta wajensa mm-hmm. babu insha Allah subhanahu wa ta'ala babu qaulillahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki ati'u Allah ku bi Allah wa ati'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yake ku bi Allah sai kuma yake ku kuma bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kawo wa ati'u yake wa alwawu al-asr sai kawo kalmar ati'u kuma anan sai malamai suka ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istitana mustaqilla ce game da Allah ma'ana ka bi Allah kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya faɗa maka ka karba ka bi babu wani babu wani kuskure a ciki amma da ya zo wurin alkalai da masu mulki da malamai da umara da shagabanni bai maimaita wa asu ba sai ce wa ulil amri minku don ya tabbatar maka da cewa yi ma malamai ko shagabanni ko alkalai ko wane ne biyayya ya ta'allaka ne da bin Allah da manzansa mun gane ko قال حدثنا عبدان to malamai suka ce wal murad min qawlihi wa ulil amri minkum al umara qalahu abu hurairah imam abu hurairah yace sarakuna shagabanni wa qala al hasan al ulama al hasan al basri yace malamai وقال مجاهد الصحابة أي صحابي وقال زيد بن أسلم هم الولاة زيد بن أسلم يتي سولة شاغبني قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يتياجي من الله صلى الله عليه وسلم ينافدا أبو هريرة ينافدا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من الله صلى الله عليه وسلم يا فتايتي من أطاعني فقد أطاع الله manzo Allah ce duk wanda ya bi ni tabbas ya bi Allah wa man afani faqad afa Allah duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba wa Allah wa man afa'a amiri manzo Allah ce wanda ya bi gwamna na da na anada ko wanda na aika faqad afa'ani tabbas ya bi wa man asa amiri faqad asani wanda duk ya saba wa wanda manzon Allah ya aika ko gwamnansa ko wani sahabi a aike shi manzon Allah ya aika shi kai musu hukunci ko kai musu shari'a je kai musu in ka saba maki ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga sayyiduna abdullahi dan umar yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace qala ala ku shaurara kowa ya kasa kunne ya ji kowa ya mai da hankalinsa magana in ya tana da muhimmanci ba a fara ta sai a ce ala ko kuwa amma ba ana fada kowa sai kasa kunne ya ji manzo Allah ce ala adatu adatu istihi aw adatu tanbih ku shaurara kullukum dukkaninku ra'i makiyaya ne wa kullukum dukkaninku kuma mas'ulun an ra'iyatihi kowanne a cikin ku sai Allah ya tsaye da shi ranar tashin alkiyama ya tambaye shi an caje shi an daddale an fayyace an bi shi ɗaya ɗaya yaya kai cikin waɗanda Allah ya baka ciwo amma Allah ya kawo ijmalan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya hada shugabanni ya hada malamai ya hada sarakuna da yan kasuwa da talaka da namiji da mace da kowane ne duka sa'annan kuma sai zo ɗaya ɗaya yana bayyanawa at-tafsil ba'da al-ijmal ijmal sai ce fal imamu allazi 'ala an shugaba da Allah ya ɗora shi ya bashi shi amanan al'umma ra'in manzo Allah ce ai makiyayi ne kiwo aka ba shi yayi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi za a tsayar da shi a tambaye shi yaya yayi ma waɗannan al'umma da Allah ya ba shi amana duk shugaba ranar lahira sai Allah ya tsayar da shi Allah ya baka shugabanci kana mallakar kasa ne mutane miliyan goma wa'annan mutane miliyan goma Allah ya ba ka amana ne a kansu amana ne a hannunka ba za ka ka koji su kwanan yunwa ba alhalin akwai dukiya akwai arziki ba za ka ji daɗi su shi wahala ba ba za ka yi kaza su haka na Umar ya faɗa da aka wayi gari al'umma yunwa ta sauka a kasa na Umar shine shugaba a wannan lokacin sai shi ma ya kame kansa bai sai a ɗebo baitul mali shi ya koshi a ya ci abinci ya koshi sauran al'umma eh, su su su kwanan yunwa ba sai da ta kai har hanjin cikin na kuyi yace hanjin ciki ta karkai aula ta karkai ki kugi hanjin ciki kai kugi ko kada kai kugi ba za ka ci mai mai ku ta sai kawo musulmai sun ci bane saboda me saboda ranar lahira akwai hisabi daidai da adadin kasarka miliyan goma da Allah ya baka amana Allah zai tsayar da kai hakkin mutum miliyan goma na son ka sai an fayyace an jangale ɗaya bayan ɗaya yaya aka tafiyar da dukiyar al'umma yaya aka tafiyar da lafiyarsu yaya zancen ilimi yaya zaman lafiya yaya aka kare mutuncinsu yaya aka kare addininsu yaya aka kare jininsu yaya aka kare hankulansu duk baki ɗaya sai an dandale an fayyace sa'annan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa war rajulu ra'in ala ahli baitihi namiji kuma makiyayi ne mai kiwo ne a kan iyalan gidansa matansa ‘ya'yansa iyayensa kannensa duk waɗanda suke sa a wannan lokacin Allah ya baka amana ne ka kare musu addininsu dukiyarsu mutuncinsu jininsu duk hankalinsu duk wani abin da zai bata musu an baka amana ne ka tashi ka kare wannan duk wani abin da zai jawo musu alkhairi a wajibi ne a kanka don Allah cewa yayi ku anfusakum wa ahlikum nar huwa mas'ulun an ra'iyatihi namiji kuma ranar lahira Allah zai tsayar da shi ya tambaye shi yaya matarka ta san addini kuwa ta iya karanta fatiha ta iya tahiyya sallah na shika an yi sallah tana shika kuwa an iya alwala yaya aka yi da zancen zakka to ina gwalagwalar da ta tara tana fitar da zakka ko ba ta fitarwa yaya sallah yaya azumi yake yaya basu sukan da ke kanta na ibada yaya aka yi duk baki daya sai an yi hisabi shine ma'ana wa mas'ul wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu على ala بيت زوجها uwar gida kuma mace a gidansu gidan mijinta ita ma makiyayiya tana kiwo aka bata kan ƴaƴan mijinta da kannensa da danginsa da ke karkashinsa suke tare da ita lallai ne ta shimfida yanayi da kowa zai ji daɗin rayuwa a cikin gidan lallai ne ta kula da ƴaƴansa lallai ne ta kula da ilmantar da su ko addininsu, su lallai ne ta kare lafiyarsu in ba haka ba ita ma ranar lahira Allah zai tsayar da ita ya tambaye ta yaya aka yi yaya aka yi Allah ya baki iko za ki iya shimfida yanayi a ji daɗin rayuwa a gida kika gurbata yanayi kika lalata yanayi saboda son zuciyarki da rashin kulawanki da addini da ko oho da addini da kika yi ranar lahira wallahi tallahi sai kin yi bayani kowace ce sai ka bayani ko wane ne kai wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa abdur rajul ra'in bawa kuma na mutum ko hadimi ko dan aice makiyayi ne akan dukiyar ubangiji gidansa ubangidansa akan dukiyarsa akan amana da aka bashi shago ne kanti ne kasuwanci ne komai ne ne amana ce aka danka maka Allah zai tsayar da kai ranar lahira ya tambaye ka yaya kai sakaci dukiya ta salwanta yaya ka zalunci da gidanka yaya kai kaza yaya kai kaza kamar yadda shi ma za a tambaye shi yaya ya dauko ka ya ya ya ci moriyar rayuwarka sa'annan baya baka abin da ya dace a shar'ance wa abdur rajul ra'in ala sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu shi kuma Allah zai tambaye shi wannan amana da aka bashi to yadda tsarin ya zo kenan al-ijmal ثم التفصيل ثم الإجمال to sai ka ce to wanda yake shi ba shi da mata ba shi da dukiya bai yi shugabanci ba shi kadai yake walam yaya me hukuncin sa aka ce ai amana abokansa amana ne a hannunsa gabobinsa tun daga idansa har an canci har baki har menene har kafa har hannu ko ina amana amana ce a kanka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yazmalli ma baina lisiyyi azmantu lahu aljanna aw zamantu lahu aljanna manzo Allah ke duk wanda ya lamunce mai, abin da yake gaban tsakanin gemun su gemun yasa ma'ana harshenka da farajinka harshenki da farajin manzo Allah ke duk wanda ya kare wannan dika ya katange ya kare su manzo Allah ke zan lamunta masa aljanna dama duk inda halaka take kenan Allah ya kare kada ka ce to ai kai ba shugaban kasa bane ba gwamna bane ba minista bane ba darakta ba ka taba ba kama da kuɗi kai talaka ne ba wani karkashin ka to gabobinka amana ke a kanka Allah ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kada ka kada ka salwantar da gabobinka kada ka halakar da su kada ka saka su cikin azabar Allah madawacin sarki kada ka sakan musu ragama yadda su yadda suka ga dama kuma amana ce ranar lahira sai Allah ya tambaye ka yawma nahkimu yawma nahkimu ala أفواههم وتكل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما صنعوا haka al'amari yake ko sa'an nan manzon Allah ya sake komawa audun ila bad ala kowa ya taurara fa kullukum dukkan ku fa akwai nauyi a kanku kowane ne dukkan musulmi dukkan wani mutum akwai nauyi a kansa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowanne a ciki kuma Allah zai tsayar da shi ranar lahira ya tambaye shi ina amanar da aka baka babu yace wani babi al'umara'u min quraish sarakuna shugabanci daga cikin quraishawa yake قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية محمد بن جبير بن مطعم يشي بعد الأبار يشي حديث يلعب سوى لاباري يا iso wurin ابن ibn سفيان shi wannan mai ba da labari Muhammad dan Jubair dan Muslim wa huwa indahu yana tare da shi a wannan lokacin fi wafdin min Quraysh tare da a cikin wata tawaga ta Qurayshawa da suka zo sai labari ya isa wurin Muawiya eh, ibn Abi Sufyan wani labari ya isa masa aka ce anna Abdullah ibn Amr ibn al-As sahabi jalil Abdullah dan Amri dan As yana ba da labarin yana fadar cewa ويحدث annahu سيكون ملك من قحطان yace Abdullahi dan Amr bin Has da As yana bada labari yana cewa za a yi wani sarki wani shugaba ko wani sarki mai cikakken iko daga Qahtana Qahtana kabila ce cikin kabilun Yaman Larabawa ne amma na Yaman sai mu'awiyatu dan abi sufyan ya fassara wannan maganan a zahirinta ma'ana mulki zai fita hannun quraishawa kenan har a samu wani ya zo ya saqillu ya ya yana mulki dan dan yana mulki kai tsaye ba wakili ne na quraishawa ba ba ba quraishi bane to da mu'awiyatu dan abi sufyan ya ji haka sai ya ji zafi sai ya hushi fa sai ya hushi fa sai ya tashi فأثنى على الله بما هو أهله فأثنى على الله بما هو أهله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر ما جاء أو كما قال هو ثم قال من يسير أما بعد باين حكى أنا amma ba'du yace bayan haka fa innahu cewa shi yadda al'amarin yake balagani ya iso min labari ya iso min wani labari ya iso maka yace anna rijalan min anna rijalan minkum yace wa'ansu mutane a cikin ku yuhaddithuna suna kawo labarai أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wa'ansu mutane a cikinku suna wa'ansu zantuttuka da ba a samun su cikin alkur'ani ba daga manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam aka samo su ba wa ula'ika juhalukum yace waɗannan su ne jahilanku akan haka wurin Muawiya ibn Ali Sufyan duk wanda ke kawo abinda ba shi cikin littafin Allah ba shi cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wane ne yace jahili ne eh. kowane ne mai shi muawiya ibn abi sufyan yace أولئك أولئك جهالكم فإياكم والأمانية yace yana yi muku kashe ni ahir ko rabu da yawan burace burace ko yawan ƙarya allati tudillu ahlaha ƙaryace ƙaryace da suke fatar da waɗanda suke yin ta bayan ya tabbatar da wannan sai ce ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna hadhal amra lallai wannan al'amari na shugabanci fi quraishi a cikin quraishawa yake la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu fin nari duk wanda ya jayayya da su akan haka duk wanda ya ki su akan haka Allah zai saka shi wuta ala wajihi akan fuskarsa ma aqamu dina matukan suna tsaye da addini matukan kuraitawa na tsirke da addini to ba yadda za a yi mulki su hannunsu akan wannan magana in suka yi baya baya da addini in suka yi sakaci da addini sai al'amari ya su hannunsu جاء معه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد فقال سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان من الله صلى الله عليه وسلم يتي وان الامر na shugabanci ba zai gushe ba a hannun quraishawa matukan akwai mutum biyu a cikin باب أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إيه باب باب التي بيان لا دا ko daraja ko ɗaukaka a wajen Allah ga wanda ya yi hukunci da ilimi da hikima da adalci ba zalunci ba ɓarna a ciki saboda me saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa man بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون wanda duk bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba to waɗannan sune ne fasikai. Ƙala haddasa na Shihabun Abbadin, ƙala haddasa Ibrahim ibn Humaidin, an Ismail, an Qaisin, an Abdullahi, ƙala, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, la hasada illa fitnataini رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la hasada babu farar hasada asada ta kashi kashi biyu akwai baka akwai fara wacce ce baka hiya tamanni zawali ni'matil ghaib bakar hasada ita ce dan wani Allah ya ba shi ni'ima ko me ce ni'ima kana Allah Allah kaga Allah ya raba shi da wannan ni'ima kana Allah Allah kaga ya rabu da wannan ni'ima ita ce hasada wacce take cutarwa wannan kana yi ma Allah gyara kenan ka ci Allah gyara ka ce Allah yayi abin da bai dace ba kai ka san inda ni'imar ta fi dacewa Sai shi yasa aka ce kai ne farkon wanda zai cutu da wannan hasada duk hasada ka ba za ta hana Allah ya ba wanda ya ga dama ya ba ba sai dai kai ka cutu to wace ce farar hasada Allah ya ma wani ni'ima ka rinka cewa ina ma da ni ma ina da irin wannan ni'ima sai na yi aikin alkhairi da shi to wannan ba hasada ce da ke cutarwa ba sunan da ko ita la hasada sai a ce babu farar hasada illa fi ne sai dai cikin abu biyu rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq mutum ne Allah ya bashi dukiya sai Allah kuma ya dora shi akan dukiyar ya sa dukiyarsa ta fi karfin dukiyar yana ciyar da dukiyar a cikin aikin alheri a cikin raya addinin Allah da addinin Allah sai ka ga yana aikin addini sai ka ce ina ma da ni ma ina da dukiya da haka zai yi to Allah zai baka ladan niyyarka na biyu kuma Allah ya ba mutum ilimi da hikima yana yada ilimi da yana yada addinin Allah yana taimaka ma addinin Allah yana yada karmar Allah ka ina ma da kai ma kana da ilimi da haka za ka yi za ka ɗaure zuciyarka ka yada addinin Allah ka faɗi gaskiya to wannan yana da kyau Allah zai baka ladan niyyarka wa inna ma likulli imri'in ma nawa eh Eh? eh isnani isnani mutum biyu matukan akwai kuraishawa mutum biyu mutum biyu kowane ne mana adadin adadin mutum biyu cikin su ba su kare ba abinda ake nufi matukan ba su kare ba suna nan babu sami wa ta'ati lil imami ma lam takun ma'siyatan yace babin da ke bayanin ji da bi shugabanka ko sarkinka aka ce ka ji kai masa biyayya matukan ba ya umurce ka da saba Allah bane wannan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي اسمعوا وأطيعوا كجي كبي وإن استعمل عليكم عبد عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة من الله يتي wajibi ne akan dukkan musulmi ya bi shugaban shi ya yi masa biyayya ya taurare shi ko da a ce bawa ne ba habashi ne kankanin kai ma'ana duk inda ya kai da kaskanci da wulakanci matukar an naɗa shi an ɗora shi shine shugaba shine sarki shine amir lallai tilas Ai masa biyayya aji ji abin da ya faɗa dan me dan kalmar musulmai da haɗu in wannan ya shi yayi haka wannan ya haka to shi kenan za a rayu kara zube an koma maguzanci an koma jahiliya kenan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجاج عن ابي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man ra'a min amirihi shay'an fakarihahu falyasbir haka manzo Allah ta rabu ina ba na wannan magana eh hmm? Thank you. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ra'a min amirihi shay'an fakarihahu duk wanda ya ga wani abinci ga shugabansa ko sarki ko hakimi ko mai unguwa manzo Allah ke faliyar da kai hakuri fa innahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda cewa shi yadda al'amarin yake laisa ahadun yufariqu al-jama'ata jibran mutu illa mata mitatan jahiliya yace duk wanda ya saba ma jama'a jama'a ta ce ga yadda za a yi al'umma ta ce ga yadda za a yi sai kai ka saba kace kuma ga yadda za ku yi manzo Allah ce duk wanda ya mutu kan haka ya mutu akan al'adar maguzanci saboda maguzanci jahiliya baya nuna cewa ya kafirci ya yi ya saba wa Allah ya yi babban me yasa aka kamanta shi da jahiliya lokacin jahiliya sune wani baya bin wani shugaba sai shugabansa kungiya ba ta bin wani ko gaskiya duk inda ta fito sai shugaban kungiyarta kowace unguwa ba ta bin shugaba sai na unguwansu hatta aka ce la yas'aluna akhahum hina yanjubuhum fi na'ibati ala ma qala burhan in yazo ya kira yake hayya ba sa tambayar shi menene a gaskiya ne ko adalci ne a'a tunda kungiyarsa ce ko unguwarsa ne ko shike nan sai aje ai ko menene gaza za a yi sabawa Allah za a yi wannan duk maguzanci ne jahiliya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al'umma tana zaune musulma akwai sarki guda ko shugaba daya tilas ne ko kakai matukan ba ya daina musuluncin ba matukan ba ya daina musuluncin ba matukan ba ya umurce ka sabawa Allah ba amma yake kai azumi ko kai zakka ko kai sallah ko kai haji ko kai menene matukan bai hana ka bai ce kai cikin wannan ba aka ce tilas ka bi matukan ba saba wa Allah kace wannan sarki a yana laifi ba zan bi shi ba kai ma kana laifi ba za a bi ka ba wanda yana laifi shi ma ba za a bi shi ba wanda shi kenan an zama dabbobi kenan rayuwa kenan ta dabba shi yasa manzo Allah yake wanda ya ga abin da baya so sai kai hakuri in ga dan ka yi hakuri mana abin ba shi da daɗi kenan amma an kai rashin hakuri sai a haifar da barna sama da abin da kai kake gani to abinda ake so kuma irtikabu a hafu rai ne ja'iz abinda ake so al'umma ta zauna lafiya musulmi su haɗa kawunan su in aka ce kaza shi kenan matukan ba hujja ce da kai ba amma ko wannan ya yanka gidan wancan kungiya ta yi haka wallahi tallahi manzon Allah ke duk wanda ya rayu akan haka ya mutu ya mutu irin mutuwan jahiliya na maguzanci waɗanda ba su yarda da wani shugaba ba sai shugaban kungiyar ko unguwansu ko kabilar قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصيته manzo Allah ce ji da bi wajibi ne akan musulmi a cikin abin da kake so ne ko abin da ranka baya so matukan ba a umurce ka da sabawa Allah bane fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala sa'ata in aka ce ka saba ma Allah to shine babu ji ba biyayya ga kowa in la sa'ata li mahluqin fi ma'siyatil khaliq قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا عدي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال يتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا bataliyar yaki sariya ita ce bataliyar da manzon Allah ba shi ya aike su suje yana fara ko mutum sojoji 300 ko 400 wa ammara alaihim rajulan min al-ansar shine abdullahi dan huzafa sai manzo Allah yake kai abdullahi dan huzafa kai ne amir duk da za a yi taro ko za a yi tafiya tilas a zabi amir mun gane sai ku wani amir wannan kalmar ta fi daraja da ku ce wani ne shama mun gane ku. sai ku ce wani ne amir wa ammara alaihim ya nada musu sarki ya ce wani shine amir abdullahi dan huzafa wa amara wa amarahum an yuti'uhu sai manzo Allah yake to wannan shine amirin ku ku yi masa biyayya saboda aje lafiya a dawo lafiya a zauna lafiya a tashi lafiya ana tafiya ba alaihi sai wani abu ya same shi sai ya hushi da ya hushi rai ke ɓaci sai ce kun san ai manzon Allah yake ku yi min biyayya ko ai dai kun san manzo Allah ce ku yi biyayya suka ce eh sai ce to abinda nake umurtan ku da shi yanzu ku tara kiraruwa da itatuwa ku saka wuta ku haka wuta ku fada a ciki ina da haƙƙin biyayya a kan kuma ga umarnin da na ba ku sai suka je suka ta saboda manzon Allah ya ce su yi masa biyayya sai suka je suka tara kiraruwa din eh, itatuwa ita suka tara itatuna suka kunna wuta suka saka saura su jefa kansu a cikin sai suka dawo cikin hankali suka yi tunani wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan suka ce ai mun mun bi manzon Allah ne don mu kauce mauta dan me kuma zamu zo mu fada mauta muna mun bi manzon Allah ne dan mu guje mauta dan me zamu fada mauta wannan ya tambayi wannan wannan ya tambayi wannan har wutar ta mutu sa'annan shi kuma ya huce hushinsa sa'annan sai al'amari yake an saka mai وقال أليس قد أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى من زعل الله بيتك بيني با سكتي إيه حكيتي قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها يتي أبند أنا أمرتكم وجيكو سارة إكرار وكساو تاكو فادا أشتي فجمعوا حطبا فأوقدوا سكتارا إلي فدا سكساو تاكو falamma hammu bidukhuli da suka zo su shiga saboda girmama umurnin manzon Allah saboda girmama umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. kamar sa fada sai suka yi tunani fa qama yanzuru ba'dhum ila ba'd sai wanda ya kalli wannan Wanda ya kalli wannan qala ba'dhum sai wani cikin su yace inna ma tabi'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam firaran min an-nar hmm. suka ce ai gudun wuta ya muka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me ko za mu zo fada a cikin wuta mu saka kanmu a cikin wuta afala tadkhuluha وبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في أكا جاء كما من الله صلى الله عليه وسلم الأباري أمير إنك ندى أكلت kace su yi masa biyayya ga abin da ya umurce su da shi ga yadda ya kasance fala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law dakhaluha ma kharaju minha abada innama sa'atu fil ma'ruf da sun kuskura sun shiga wannan wutar da ba za su shiga ba har abada ai biyayya a cikin abin da shari'a ta yarda ne da ba za su fita ba da sun shiga cikin wutar da ba za su fita ba ai abin da ake biyayya a ciki al-ma'rufi abin da shari'a ta ba da izini a kuma ake ce wala ku bi aydikum ila shahar wannan umurnin da ya bayar ba shi da haƙƙin ai masa biyayya babu eh? ya saba a yi ce su zai su kora kansu babu ce wani babu man lam yas'al al-imarata a'anahu Allah hmm. duk wanda bai nemi shugabanci ba aka kira shi aka ce wani kai ka dace zo to sai Allah ya taimake shi akan wannan kujera har ya sauka lafiya sai Allah ya taimake shi akan wannan kujera ko da sati uku yayi sai kun ga albarka a cikin wannan rayuwa mun gane ko amma in ya shiga fa ya shiga nan ya fita nan ya kamun kafa da wannan ya je wurin wannan matsafi wannan matsihirci har a kauce a je a ce ai wannan al'amari yana da wahala shugabanci kake so wannan kujera ko wannan kudi sai an kauce sai to a kauce mana ai a tuba daga baya hmm. duk wanda ka sani yana fafatkan neman shugabanci abin da dan yanke yanke dai da tsafi tsafi wallahi wani kafin ya kai ko ya samu ko bai samu ba da shi da matsafin ko mai sihirin ko mai tsubbu sun fita musulunci kaulan wahida duk umra da hajji da za su je su yi ba zai dawo cikin musulunci ba duk hanyar da ka duka fita musulunci in ba ta nan ka dawo ba duk abin da ka faɗa ba za ka shiga musulunci da wace kalma ake shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba na faɗa ta ba sai kai mu sai kai musun wani abu cikin shari'a kai ridda da wannan mutum ya fita musulunci da ka faɗi kalmar su dubu ba za ka dawo musulunci ba sai ka gyara wancan abu sai ka yadda da wancan abu shi yasa a ce ka je kai umra ka je ka kai ka je ka gina masallaci da ka gina masallacin duniyar nan duk shirka dai matukan babarin sa kai ba Allah ke inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha ولعنه وعلا a ce ba zai kama ɗan adam ya kawo nuna ya mace ya kama mace zai kawo dan adam a je a kama a yanka wai dan a zubar da jini dan a samu wani abu wallahi fajza'uhu jahannam khalid وغضب الله عليه ولعنه وعجله والإرز نرقته wani irin narko na, wa aka yi sa'an nan shirka waɗannan abubuwa da suke suna bautata ma aljanu ne fa aljani ne abin da yake so kenan ka zubar da jini ko ka bautata masa ko ka yi sallah baka kallon gabas ko ka yi sallah da najasa ko ka je ka kwana kan bishiya sarara ko ka je ka yi kaza ko ka je ka yi kaza duk abu na kazanta sai ya faɗa maka tun da ranka na so sai ka je ka yi me ya na ce ka cewa a lokacin shedan zai zo ce maza je ka kai mana in ka samu abin da kake so ka je umra ka tuba a lokacin kana yi ka mutu kuma fa ka mutu kafiri qaulan wahida قال حدثنا حجاج بن من هاد قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai Abdurrahman dan samura la tas'al al-imara kada ka nemi a baka shugabanci kada ka nemi a nada ka kwamitina kada ka nemi a nada ka minista kada ka nemi a nada ka sarki kada ka nemi a nada ka shugaba kada kai ta fama fadi tashi lallai sai kai ka samu ko kaza ko kaza lallai kai manzara fa inna in jikati lallai dai sai ko fi da an mata shi ta kai in ka roka ka ne maka baka ka baka wannan da wata sai ka wahala haka rayuwa ka ka ka kana har da wannan labari ba kana dinka labari da rayuwa sai adan sa'an ko wannan albarka mutum abun nan kujera da kan akwai mutum rabar sai ma ya ji ne kuma shi ne kan sai kuma ne al'umma da kan wannan kujera ya ya aka ga da bakan da gobe da ranar da sai an da kai a bayyana ata an da kai da kai duran da farko kullum sai kana da kai abin da kai kana zaka da abin da wannan ya harzama yana nan ya tuki da har raboka har raboka a kai kaga yayo akwai kana ka zo ka kai ka manta sun duka sai da ko sai mura sai ne kai ka ba su na ba ba su ka hanya gaskiya ba duk wanda za ka je wajen duk wanda ka je wajen sai bai hana da zalunci ba zai na mai da ya ce ba sai ya ta koya ya ce kaza sai ka ba sai ka da ke so sai ka wajen kaza sai ka ba sai ka ka ba wa in wasita in an rabu suka ba kai ba ba ma kai ba ba ba ba kai iri ko tsafi kana zai al'umma da cewa wannan ko wani shirka da wannan gari wani yadda da wannan wani yadda da to ka an da wani ba sai ya abar haka wani kalkalai da suka yi da su wani abu ya isa a wanda lokacin babar jirgin madu amma ake khalifa ya da alfani sannan zai gudu ba zai iya wani a saka ɗauri kuma ya baya kai a sani lokacin duk wanda kan da alfani an yanka shi ba duka ba haka ya kan ce ruka akwai to kuma da kai to a ruwa da ko ba ruwa da kai ka da mutum sai kuma zalla ke akwai salat an da guda uku duk da ɗaya a kan da وإن عليها وإذا أردت رجل فأشر إلى حياتها فكفر يمينك ba da ni wahai sai wani wallahi ba sai yin abiya sai ka sai ka fara musu da kai wannan babu cikin la masalan baraka usira ilaiha wa dai ne ada juwan bi in Allah bi sai ka ta wa bi juwan su ana ba zai sai mai ba kana kuma mai ada Abdullahi ada Rayun ada Hasan ada Abdul Rahman ibn Abdul Samra qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rahman innaka ma la tasali ma da fa usira masalati usira ilaiha wa ida an bayn masalati wa ida alaiha wa ida hadabta ala yamin fa ta'irha khayra fa inna al-mayyit wa kafir an dini babu ma yaqulu min al-hadi al-mara take har inda aka ci aka zargi aka ci aka ana dan mutum ya ko kai cewa kada ka bashi tsaro ko bashi sabbi kada na mun kada na adi an kai buri an abi hoya an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man Allah wa huwa ala mati inna dalla yunna al-umma fa harisun ala al-imara min mu usta min sabba yana cikin kido da Allah sai lokaci da kuna yau fa yin wani gabai lokaci ya kai an kada karrawa sai kai ta in wanda ji Allah ka wanda ya faza sai a kirai sai ka fara wani da ba to kai ne da muke kawo ana ka wannan alaji wannan kalwa ki wannan wata wannan dai wannan ne wannan dai wata aje ka aje ruwa aje haka da ba mu kira wallahi sai in ana ya ga dama ya sa ka albarka inda haka ba ka zo da fasati na sai ka rabi fa Allah take inna kafa dan na kai ku fa sai kuna almara da ku kuna fa'ayi bai wata ku da dama lokacin wannan al'amari zai rama shi hannu bai bai Allah ranar da kiya annik malbur bi wa bi fadil fasu ne banar mun da dadi ai ka hafta kudi ai da dama amma ranar da nan da kaza Allah ta da ya yi cikin da kuma da in malbur bi a faru akwai dadi sai ku da dama ta hawo ta da dama ta kwata da dama ni kai da mu har abada wanda ka dama abuda ka dama sa kure ka kure ko mahiri ka kure ko amma imara akwai da dama akwai da dama iya da dama wannan ne kai wannan ne kai wannan hadan ka kai kai ma kai ne ba ku sai da gabo ko ga ko wani ga da ba da ka in bai a karshe inda ake kai matsalar kare kuwa abin da yau yanzu ya yi da'awa ya yi aka ke haji ya yi saka rake duk ka zaɓin hausa kowa ya saka ranar makarai abin da ke zawo ke suna kuke ka zai haji suna zuwa ko ya ka saka cikin abin da ke haji na zuwa ka saka mana da ina da jafar suna ne ce ka saka cikin abin da ke ba da ina da jafar suna da hagu ke ka zama da suna da kuɗi ba su duwani na da zama da suna. Ai, kai kai kana shi ma kowa ya kawo cikin haya sai suka koya sai a da duk aka kuna da duk da suka fara ya ka hasu kuma ya ta ina son tafi kuma ita ce ce ta sai ka ce da suka fara

kowa na son sarki kowa sai shi to abin da zaka ka sani sun ta yi farko akwai da ni in mabur da fa ni tabur a. alwari ko ya ne farko bari sun zaka ka ga jira in ga iko ta bi fara ko ta da ba fa ni ta ka kula ga da kai da ka kun ya dauki sarfar da amma akwai da akwai da mara da jama'a an kuma da kai din nan da kar da ku ta tsaya yan goma a ta da Allah ka da ya ya ya ku da goma ya za a yi ta ka ne mulki Allah وما بدر يا بني إسرائيل أقوى من وفي قتل الفرما ما دل لكم mummunan hali mutum zai samu ka ga abin sai ka zauna lafiya sai a tsaya a fadi a jabari a tari kuma ba za ka ci ba na ita zaka dan mun aje Allah ta dan na ga ya a sai an da sai ka ga aka baki da a cikin ka da gobe ko kewaye ku zo da kewaye ka mutu kewaye kewaye kewaye kai da kafa درس يا رأي وانت ما تسمع متى أتي يا معشر رجل إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها إنها ya buta a jirgin alfahita ita da domin a fara tsara da alfahita duk wanda ke kan jirgin yi gani za ku da ila tuta ba ka da zai ba ila mana ka daya ba za ka da yi yana da kafin da ajiya da gida ko wani da jirgin ya mana ka da yi ba dubu ba mana ku za ku samu ba su sai wa ka da aljanu rangan masu tsaki da masu buga da masu yi da aljanu da ake horewa ta yi wa inda jirgin a wanda ke nufewa وفتحت الأبواب جمعة فلا تسمع جمعة اهم وفتحت الأبواب بالرحمن فلا تسمع ما تقدر إلا همسة ما أن وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا عبد الحليم بن جابر عن سيدنا ابو عن عمر بن الحليم عن ابي بكر قوله قال محمد بن علي قال حدثنا ابو بكر ابو هريره عن ابي هريره عن ابي رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومه ناجبا ni da waɗansu sare cikin jama'a da kan Allah sun marza fa qala ahadu rajulaini sai ka da bari shi an bi ya sunai ya rasul Allah tani ayi وقال الأحد له سيأتي إسماع بن أبي سفيان فقال تعالى الله عليه إنا لا نولي هذا من قال ولا من عرف عليه قال به هو أنا لا يشك وأنك وإنا تقع وذلك هو الواجب ما من السورية فلم ينفع بعد لك بيان وإن أكباد والجماعة أمان الأمة بين فيها إلى أن فيها إلى أن فيها على ما كان فيها كم استوى الاختلاف الأمر يدخل لهم فرقا من حيث فتنة يفلسون يفلسونه ولا يضرون ثم الله يباشر الأمة يبقى إخلاقها bai sa su yanda kuma da kansa ba zai da kuma yanda muka ba to bai hukun sada na amari sada na sada na amari an san da wala ya ya ada ma ya ta kiran da marhi da wai dun mai dan da ya dai duniya dai ma abin da ka duniya an sai da kake da kai فقال له محمد شيء ما غير ذلك الذي اني احدثك حديثا فذيك هو يقول لا تبع هي بين مكان كما زال الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله صلى الله عليه وسلم يا ما من عبد باب ولا istirahabu ma huwa inda Allah ba kamar al'umma Allah ya rafi wa al'umma Allah ka fara da nasihati da kewa yi wannan al'umma da nasiha ba Allah ya ji a da janna amma bai wanda ma zai yi kadin ajanna kai ka tsina ma fadin kai kuma ana ka ana ji kai da dalilin da kai ka kewa yi nasiha ba maza Allah ya ce ba zai yi kadin ajanna هذا الحق المنصوص قال اخبر عقيل ابو سعيد الدوسي قال احمد له عن هلال عن حسن قال اتينا فاكلنا عباد نقول دخل على رسول الله وقال له وحي وحديث حديث سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من وارد يمين عليه من المسلمين قال باب وارد الحياه يزيد بالامر المصري فيموت بكل ما يموت يموت وهو هاش له الحال في الروايه لا يموت yana yaudar yana cin amanarsu yana yi musu ƙarya إذا حرم الله عليه الجنة سي ألا يا حرم من شاء شاء الله والذي أنا جعلنا لي سنجام والذي سنجام جوان وانا أكل وانا أكلتا ألا لي سنجام سنجا قوت بسوري حرم إلا إذا كان هنا أروي أرجلك إذا ما تجاب يانا ما تجاب يا أنت ما تجاب Allah zai mata in ka san sauka musu Allah zai sauka maka in ka jin kai Allah zai jin kai حقيقه ولا غمك كغلبة ان الله يغلب قال حدثنا إسحاق إسحاق الوردي قال حدثنا علي الجريري عن طريق أبي حميد قال شهدت ربها وجندنا وصفه وهو يصيب فقالوا إتلاج الجندب أبو كرة المدينة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز كنت تقرأ إلى أبي كان الله صلى الله عليه وسلم هو أن كذلك فذكر إذا ما قال لك أنا kana da biku na ku ke haka sai Allah yana fara cewa man amma amma babu shi gawa siyam wanda yi abdan ajib ayrin ada da ranar da jama'a wanda ba قال فمشى تكتب الى وحي يوم القيامه ما زال يولد تكا ان ذكر الجامع يا دار الجامعه ولا يويا ما زال صلى الله عليه وسلم ما ولا كان في امي امتي ثم جاء بدون الامر فرق الكتاب سريرا في الامر هذا فشق عليه ذكر الجامع شق الله عز وجل الجامع وفي روايه مشق اللهم عليه ان ذكر الجامع ان بارك على رسوله انه عليك بيتك بين بين الله الله ما تكتب او ما تكتب ان هذا wallahi sai Allah ya gallaza ka tsananta mata wallahi sai Allah ya tsananta maka ka yalwata mata ka jin kanta kai mata rahama sai Allah ya jin kanka yayi ma rahama fa'ida ce manzo Allah ne tabbatar وما تجزون إلا ما كنتم ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة مسألة وجزاء سيئة سيئة مثله wanda ya tsananta Allah zai tsananta masa ranar jakin alkiyama fa qalu ausina sai kuma suka ce ya manzon Allah ayi muna wasiya wannan maganan mun ji za mu yi amfani da shi mu za mu yi amfani da ita ayi kuma muna wasiya a ƙara mana ya manzon Allah muna jin daɗin magana ka ba ma son ka yanke fa qala inna awwala ma yunkiru min al-insan baslu Ya ce farkon gabar da za ta rube mutum ya mutu aka sa shi kabari wannan jakar tumbin dan adam inna awwala ma yuntinu min al-insan batnuhu farkon abin da zai rube a cikin gabobin dan adam wannan jakar da kake shuka haramun a saboda haka famanista ta Allah ya kula illa tayyiban falyaf'al manzo Allah ce duk wanda zai iya cin halal ya ci halal sai mutum ya ci haramu wa man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bi mil'i kaffihi min damin ahraqahu falyaf'al yace duk wanda zai iya ka shiga aljanna ba da an hana ka shiga aljanna saboda kasa an zubar da jini ba kai duk abin da zai bayu zuwa zubar da jini ka kauce masa ko cutar aka yi ka hakura kada ka sa a tada fitina a ci zarafin musulmi a zubar da jinin musulmai haramun ne manzo Allah ce daidai da cikon hanta tun hannu na jini kai sababi aka zubar zai hana ka shiga aljanna قلت لأبي عبد الله من يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب إذا كما أبو عبد الله وانين يكي فدك وياجي من الله ينا فدا جندب قال نعم جندب إيه جندب باب القضاء والفتيا في الطريق باب لك بيان شن alkali na tafiya zai iya zartar da wani hukunci ko sai na zaune na tsaye malami na tafiya zai ko ko a'a sai yana zaune a cikin natsuwa zai ko ba zai yi ba alƙali zai zartar da hukunci yana tafiya yana tafiya a zo a ce ga hukunci kaza kaza ya ce ya zartar da hukunci zai yi ko ba zai yi ba eh? zai yi ko zai yi ba ba zai yi ba hmm? eh? to za mu ji aiki sha Allah to amma sai malam ya kawo zantuttuka sai ce waqtalafa ashabu malik fil qada'i ya yace almajiran imamu malik sun kari juna ilimi sun sabani a cikin alkali ya da hukunci hali yana tafiya aw mashiya yana tafiya al-imam al-ashhabi yace la ba'sa bi zalika idza lam yashghalhu as-sayr aw yace matukan wannan tafiya ko halin da ke ciki bai shagalatar da shi ba yana cikin hankalinsa abinda zai fada ya san abinda ke fada suka ce babu laifi ya zartar da hukunci وقال الصهنون الإمام الصهنون يتي التنميسي يتي لا ينبغي أن يقضي وهو ya siru يمشي imam sahani ya ce bai kamata alkali ya zartar da hukunci yana tafiya ba wa kare ibn habib ibn habib ibn al ya ce ma kana min yasiran kallabi ya amuru da sijinin da man waje ba a laifi au ya amuru da shai'in au ya kufa an fala ba su da zalif ya ce yi abu ne mai sauki kamar mutum ya yi ɗin shi a ce a ɗaure shi ko kuwa ayyuka za ya ce babu laifi وأما الابتداء بالنظر ونهوه فلا ونحوه فلا yace amma mas'alar da take bukata a yi tunani a ga menene da menene matsala mai nauyi yace a'a sai an zauna an yi tunani an dandale an fayyace saboda kar a zo a yi kuskure mun gane ko وقال ابن بطال وهو حسن ابن بطال يقول وانا زادي ينا لكو وقول اشهب اشبه بالدليل اما مغنى يقول وانا مغنى سنة لكو اما مذهب اشهب shine shine yafi karfi yafi kusa da dalili وقال ابن السيب لا يجوز الحكم في الطريق فيما كان غامدا ابن السيب يتي بحلت القالية يغسل له كنت أكان حنيا أنا تسيابا إن أبن يناد دا يناد وحلا سي أن بنتكا سي أن نمو دليلي إمام البخاري في وقضى يحيى بن يأمر في الطريق يحيى بن يأمر يا zartar له كنت أنا تسيابا a وقضى الشعبي على باب داره الشعبي يا يبتر ده كنت أقوفر جدرسا haka ya kan ko ba al-iqdul farid ai suno ibnu abd rabbi da su abul ala da menene in ka kan kalli wannan a video kasa din da suna sakawa a Madina talabijin Saudiya shine ya alkali lokacin da asar ya kai ya tashi ya zabura yayin kura ya tashi sai wata mata ta zo ta kawo kara cikin karan da waka ta faɗa ta ce ga kaza kaza kaza